ɗauko ta da hannuna. Ayin gaya miki da kin je ko sai abin ya burge ki. Kasan fa ga baki ɗaya abin sha'awa ne. Ga kaya a garin da sauƙi ba irinmu nan ba fa. Kai wani shagon fa ya kai nan anguwan. Ya kai nan anguwan sai idanki ya gaji da kallon kaya ki rasa wanne zaki zaɓi. <laughs> To an ci amma dai ai mu ma za ki tafi da mu wani lokaci ko? A'a. me kaya ya kai ku in in kasuwanci yi kasuwanci dai kawai sai sai mu dinga tafiya tare in hmm? yace ba za ki je ba mu za ki aika ba ta aika a saboda me sai dai idan kasuwanci ya ci gaba dai sai mun tattara ku gaba ki ɗaya mu tafi wallahi anti taron da kika sa kafanki kika bar gidan nan ga fadila nan ba ta da wani aiki sai kunci sai tunani sai kuka mun rasa me yake damunta mun ajiye ta anan mun yi ta tambayanta fada har yanzu wai tana faɗa da mijina ita har yanzu fadila faɗa take da mijina to mu dai bata gaya mana ko akan me kullum ta dinga faɗa a'a akan raini ne mana raini da rashin kunya ai ba abin da tafi iyawa kamar raini da rashin kunya har yanzu fadila kina raina mijina kenan kin ci gaba da raina shi bai isa ba kenan ko to wallahi ba zan jure ba ba zan iya ba wallahi wallahi ba zan iya ba na gwamnati ki tattara kayan ki koma gida ki je can gaban su mama ki zauna ni na rayu da mijina ba na so Thank you. ya zan yi in cire ta cikin raina ni na ɗauko ta da hannuna daga ƙarshe tana so ta zame min da karfan kafafuna ya zan yi da kaina ya zan yi da gane ke idan fa baki da hankali wallahi azim zan koya miki hankali a cikin gidan nan wakin kin manta cewa yayarki ta dawo ne kin fita sona ke din banza ke din wofi? ke kin ga na rantsi da girman hello ba <laughs> alhaji kenan baka min ƙarya kuma bana so ka fara daga yau lokacin da ka amsa wayanka ka ce hello na ji muryar mace ta amsa maka <sighs> ina ɗan cikin wani yanayi na rudani amma ki haƙuri ki kwanta gobe da safe zan yi miki bayanin komai kai alkawarin zaka gaya min gobe Shikenan. Na gaya miki dai, ki gaya wa su Hajiya Jamila amma wallahi babu bashi. Ba zan bada bashi ba na ya haƙuri mijina ya dawo zan kira ki. Assalamu alaikum. Alaikum salam. San da dawo. Lafi a Lafiya ka dawo gida da rana haka? Ko wani abu ya faru ne? kamawa ta yi dawa na in gwada miki wani abu kaman kin san dai muryar fadila ko sosai da sosai Haba Alhaji, ya za a sa muryar Fadila ba kanwata fa uwa ɗaya uba ɗaya. Na san muryar ta mana. To ki ki kira ta. Ki zo zan gwada miki wani abu. To. Fadila, Dan Allah dan annabi dan Allah ka kashe. Ka kashe zuciya ta za ta iya bugawa. To ta buga mana. Ta buga mana zuciyar taki in ta buga ina ruwa na? Me ya dame ni? Ba abin da ya dame ni. Yanda kike son sa haka nake son sa wataƙila ma na fi ki son sa. In har kina son sa zaki ɗauki kafa ki ɗauki ta ki tafi wata ƙasa ki je can ki zauna? Ni kin ga ko ni ce ki ai ba zan iya tafiya ko ina ba. Fadila, me? Kina da hankali kuwa? Me? Mijin ya yatta mu zaki ce zaki aura? Kira ki ji tsoron Allah, ki tuna cewa Fadila. Kin ci amana <laughs> mm-hmm. ba a yabe ba. Ni mm-hmm. eh. Kuka nake da idanuna, ya zan yi in cire ta cikin raina. Ni na ɗauko ta da hannuna. daga ƙarshe tana so ta zame mana karfan kafa buna ya zanyi da kaina ya zanyi da gane ina za ki je kuma tafiya zan yi dan ba zan zauna ba na shigo gida ana ta koke koke ta kanta hamidan ma in tsaya ta mu gaisa da ita ma bata tsaya ba sai zullewa take bata tsaya na ganta ba to zaman me zan yi ya hakuri mama ki zauna mu yi magana akwai maganganu a bakina dole ki ga Hamida cikin kuka mama. To, da aka yi yaya? Ba zan zauna ba, tafiya zan yi. Ehe. Wai shi tukun tambaye ka, wai da gaske ne abin da nake ji a duniya ana ta faɗa ko ina ana magana cewa wai ƙanwar matarka tana son ka fadila za ka aure ta? Da gaske ne hajiya. Amma zauna sai miki bayanin komai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. kaga ladamar da nake gaya maka ka yau ranar ta zo ranar ladamar da nake gaya maka kenan ta zo ka ki magana inda ka rufe idanka ka rufe boko ya ɗauke maka hankali ka zauna da baligan yara a cikin gida kana tare da su to ga irin ta nan yau ga ranar ta zo abin da nake faɗa in an yi magana sai ka ce a iyayensu talakawa ne yau talauci hauka ne talauci hauka ne wallahi hajiya da niyan alkhairi na ɗauko yaran na dawo da su gidan nan don in taimaka musu ban taɓa tsammanin abin zai zama haka ba ga abin duk ya bugari yanzu har kunya nake ji to abin da nake so in gaya maka ba wai shawara nake baka ba umarni ne ka tattara su dukkan su kowace ta tafi gidansu ka tattara su tafi gidansu ita kanta hamidar idan ta ƙi yarda ta ƙi amincewa da cewa ba za ka ɗauke su koma gidansu ba ka haɗa ha ita a'a mama ita ma hamidan shawaran ta bayar yanzu kenan kuma yanzu haka ma tana tattara musu kayan su ne za ta haɗa musu kayan su gabaki ɗaya mu je mu maida su to ni dai na gaya maka dakin zauna ba haka ba zan dauki mummunan mataki akai dakin dan tsaya hajiya direban ki ma sallah yake in na je na ga yana sallan bai idar ba ya same ni a gida Ni zan fita. Yana dau. To amma malam ai da ka tsaya ka ga yarinyar nan ta bugo waya cewa za su zo. Ina tunanin ko akwai wata muhimmiyar magana da take so. Yanzu dan Allah sabo za ta zo sai in fasa fita buge-buge na? Amu alaikum salam. Amu alaikum salam. Yawa sannu zuwa. Lafiya lau. Alhamdulillah. Aji Hamida. ku da zuwa. Ya haka? Ya da gan kudin rai a ɓaci haka kamar wa'anda aka aiko da rasuwa. Me yake faruwa ne? Ga katin katin din jakunkuna ko duk raba ce wannan? Amu alaikum salam. Amu alaikum salam. Alhaji, san da zalafi lafiya Alhaji, alhamdulillah. San da zuwa. A'a. Ikon Allah. Um, baba ga amanar da ka bani nan na dawo maka da shi. Har ga Allah ba zan iya ba. ku yi haƙuri amma dai fadila sadiya da zara na ɗau alƙawari zan ci gaba da ɗaukan nauyin karatunsu duk da ba sa gabana amma su ci gaba da zama anan Subhanallah! alhaji lafiya wani abin suka yi maka mama wai fadila ne take son mijina la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitina cewa in kin ci amana ba a yafi wannan wace irin magana nake ji kamar tatsuniyar yara ban fahimta ba fadila tana sanka. ina son da Allah ƙara min bayani wanda irin so baba so sosai na soyayya kuma na so na aure tun daga lokacin da matata ta yi tafiya ta bar gida tun daga lokacin Fadil ta saka ni a gaba ta zame min karfan kafa a rayuwata. Babu yadda na iya ne, yasa dole zan dawo da ita. fadila ba ki da hankali ne? Mijin yayar ta haki kike so? Baba san shi nake kuma so nake na aure shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fadila, kina da hankali kuwa? abun kunya kike so ki janyo mana wato ke baki iya cin arziki ba ki duba ki ga yadda kuka yi mulmul hmm? kun zauna cikin mutunci cikin kwanciyar hankali shine zaki janyo mana wannan abun kunya saboda ke dai mutuniyar banza ce